哥们，哥们。 মূলত জেমিলা জেমিলা da allurar sinadarai sai in ce ita ta kashe ki duk duniya nan babu wadda ta tsane ki kamar ita me yasa za ta kashe ki ta kashe kanta me yasa abin da ya rage min yanzu gane hanyar da zan gano wanda ya yi wannan aiki Allah ka nuna mai zanga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamila. Biki mutu ba? Ba mutu ba. Kada in mata mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu ta mutu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na je da kai barayi sun shigo gidan ku. Ba su shigo gidan nan ba. In barayi ba su shigo gidan nan ba, wa zai zo aikata wannan abu? Wallahi ban sani ba. Babu wanda ya shigo gidan nan. Amma ni dai. Nuratu ce ta sumar da ni. Nuratu? Ƙwarai kuwa. To idan ku ita ta sumar da ke lallai ita kashe ni. ki ga ba wallahi bata mutu ba Nuratu bata mutu ba dan Allah neman alfarma a gurinka da ka dau alƙawari ba za ka hana ni ba idan zan kashe Nuratu Nuratu Na gaya miki cewa Nuratu ta mutu. Bata mutu ba. Wallahi bata mutu ba kuma wallahi sai na nuna maka. Kin ga. Ki haƙuri. Ta mutu. Na gaya miki wannan. To ko ta mutu ko bata mutu ba Allah ba zan bata ba. Kin ga kana da ni da kaina zan bar ki da abin da suke ba. Ki haƙuri na ce. sauran su miki magana kan wannan ki haƙura ki bar magana na yadda na yadda ka ce ta mutu ko na amince ta mutu ka kyale to idan kika shiga me zaki dan shiga ne in busa mata numfashi idan ta farfado kuma za ka ga irin azaban da zan mata hankalinki ɗaya kuwa kin taɓa ganin inda aka busa mutum numfashi mutumin da ya mutu sai ni kin ga wannan matsala ni ban zautu ba ki zaki zautu domin wannan kalaman da ke sun nuna kin zautu kaga ka daina min musu ka binne in shiga ka yadda mu shiga cikin ɗakin nan idan muka fito za ka tabbatar cewa ni mai hankali ne kuma har na fi ka hankali wannan magana magana ce ta hukuma ki bari in kira hukuma zai ta magana wannan abin kawai wani irin hukuma ai ta kamun da hukuma zai yi ni ma zan yi kaga kada ka wahalar da kanka kada ka wahalar da kuɗinka ka bar ni kaga zan yi maganin komai kinga idan kika shiga ciki in masu bincike suka zo za su ga shatin hannun yake cikin ta ya zaki na san yadda zan yi me yasa ba kya jin magana to me yasa kake sanya min musu me yasa kike son shiga saboda ina da gaskiya kin ga kina da gaskiya yanzu amma da zarar na miki shi ce dakin nan kin zama da gaskiya in ji wa in ji irin tunaninka ba kai da baka san komai da yake faruwa ba ko wallahi ka bari in shiga idan na shiga nan sai kaga abun mamaki ina tabbatar miki da cewa sai kin yi da na sani akan abin da kika aikata sai an miki hukunci daidai abin da kika yi in dai hukunci ne na amince amin daidai da abin da na aikata to ki sani hukuncin mutuwa shine akan ki ina za mu je kuma bacin mu yi da ita za mu je wani wuri ba ko a da ba yi ba amma yanzu kun yi lahira za ku da ita babu wanda ya isa ya kashe ni sai ni sai kuma ni ne muku da kuke so ku kashe ni tambaya ma kike to mama kika kashe mama ta mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un au Wa tambaya kike bayan kike kashe ta mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mama mama me yasa kika mutu mama ki tashi mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma tambayar mu kike dan Allah jifi ba Wa tambayar mu take wai Wallahi ba ni na gashi mama ba. Kin mai da mutane ba su da hankali? Ke Nuratu, kin mace irin furce-furcen da kike a cikin gidan nan? To kar muke kallon ki, duk abin da kike ina ji. Wallahi ba ni na gashi da ba. Mama ki tashi. Kinga, ki banda ita. Na san abin da zan yi masa. Mama! Jamila, yau ne ta kamara? An mare ki, kuma ka ɗauki gari wallahi sai na kashe ki. Kina ambaton kisa, kin san me kisa kuwa? Ban san shi ba amma akan sai na san shi wallahi. Ƙarya kike yi. Au, kina nufin ba za ki mutu ba kenan? Zan mutu, amma ba ki za ki kashe ni ba. Awo, wanda mara ta sani za ki mutu. Zan mutu kamar yadda za ki mutu. Ke, ba haka yake ba. To bari in gaya miki. ke kashe ki za a yi ni kuma sai wa'adi na cika wallahi ƙarya kike yi ba kashe na za a yi ba ni ma sai wa'adi na yayi ke idan kika sake buɗe baki kika mun magana wallahi sai na fafasa miki jiki ni za ki fasa mu jiki ƙwarai kuwa wallahi sai asirin ki ya zo tun da ke azzalima ce ni ban taba ga Ina fata babu wanda ya taɓa wannan gawa ko? a ba mu taɓa taɓa yadda take kuma a cikin ku babu wadda ta taɓa wannan gawa ko? ni da ban taɓa ta ni ma ban taɓa ta amma duk wanda ya kisan ba ƙaramin intelligent criminal ba akwai wani kisa wadda yake daban na ƙaramin criminal da kuma wani babban criminal na ɗauka kisa kisa ne <laughs> ba za ka gane abin da nake nufi wato idan mutumin da ya san kisa ya zo zai kisa yakan yi amfani da waɗansu dabarbaru yadda zai wahalar da mu wajen bincike mu gane a yadda ya kisa misali yanzu idan ya daɓa wuka da ka zarar mun samu wanda ake zargi idan muka ɗauki wukar muna sakawa zai tabbatar mana da shi ne ko ba shi ba ne to amma ka ga. wannan babu amma duk da haka bai gagara ba ina ganin abin da ya kamata kamata ya ce mun ɗauki ga wannan mu kai ta asibiti su kuma da kai duka za mu je da police station saboda ka san bincike duk da dai su biyu ka zo ka samu a cikin gidan kai kanka bincike ba zai wuce kanka ba za mu je mu tabbatar da yaya aka yi hakan ta faru بر amma akwai hannun ƙanwarka akwai kuma hannun matarka to ga dole za mu tsaya da su a nan za mu bincike su saboda mu gane gaskiyar wace ce a cikinsu ta kashe ta kai kuma ita kuma gawar yana da kyau a matsayinmu na musulmai a gaggauta mata saboda haka tunda da babu hannunka a ciki ina ganin ya kamata ka je domin a samu a matastara. na ji inspector amma kuma abu ɗaya dala nake so doka kaga da ta da mata gaba ɗaya suna cikin waɗanda za su daga karɓar gaisuwa Allah dan taimaka Allah hanzarta binciken nan saboda su samu damar a sake su ai ba ka da wannan hurumi kuma ko ni da nake nan wajen ba ni da wannan hurumi saboda bincike rami ta iya yiwa wadda kake tunanin za ta je ta karfi gaisuwa ita ce ta yi kisan to in ta tafi kuma muka rike wannan ba ta iya yiwa su biyun ma dukansu a waɗanda muke zargi suke a nan wajen har Allah Ubangiji ya ba mu ikon gane wacce ce ta yake kisan ko kuma waye ya shigo gidan ya yi kai za ka iya wuce ta fito daga bakin su Allah ya samu har yanzu dai a na yi iya bakin bara na bincike samu ba wanda a tsakanin shi amma kun bincike sai dai kamata shi ke ko mu je da kai wato ba za ku kama da gaskiya ko ko wallahi tallahi Wallahi ni ma ban Idan har ku faɗa mana gaskiya ko wallahi sai mun yi kace kace da ku a nan wurin. Kai sai mun ɗauki rayuwar ku. Wallahi wallahi ni ba sani ba. Ita ce ta somar da ni ma. Wallahi ƙarya take ita ce ta somar da ni. Sun faɗa mun ba ka wani abu. Sababu wani abu su faɗa. Ina kashe ta ko? Ba ni na kashe ta ba. Hiç mi geceler? Wallahi ba ni na ya sake dukansu. Kun ji marriage Ni da gidan wana? Za ki ce na fita saboda me? Saboda wallahi tun da kuka bullo da magana munafincin aure a cikin gidan nan ba abinda ba zan iya aikata ba akan kishi. Saboda haka ki fita. Na gaya miki ki fita. Kamar yaya ta fita ba inda za ta. Na ce ita da gidan wanta ina za ta? Eh? Sai ka ce gidanku? Jamila. Na'am. Mu ce mu je ciki. To, umma. da ni rayuwar duniyar nan hakuri ake yi duk abin da kika saka a gaba insha Allah Allah zai yi maganin shi kin ji Na ce ki fita. Ki fita ki bar gidan nan. Wallahi in baki fita ba zan iya kashe ki. Ke? Ba ki da hankali ne? Kishi hauka ne? Wallahi mama ta fita. Idan bata fita ba in dai akan mijina mai Abubakar wallahi zan iya kashe ta mama. Wallahi har ke zan iya hada da ke abokan kishi ba abinda ba zan iya ba. Ta fita. To bari ki ji. Jamila yar gidan nan ce ba kuma inda za ta. In na ga dama kuma zan ce ta dawo gidan nan da zama. Jamila je ki falo. Je ki ina zuwa. Mata kana. Je ki je ki je ki. Wuce. Ke, Abubakar ɗin zai dawo. Sai ya ɗauki ƙwaƙwar mataki a kanki, a kan abin da kike a cikin gidan nan. Kin shi hauka ne? Wannan abin da kike yayi yawa ya isa ka. Thank you. da bibiyayya a rayuwa jigo na aure yakan zama kin mance kauna da shakuwa aure nake so ba kyaki ba ni ce ta fari uwar na da shakuwa aure nake so ba kyaki ba. Ni ce ta fari uwar gidanka ne ke da inci kuma ta dubu ne ka je ka yo bayana su zauna a rayuwa. Amma da fari yakan zamo a ƙarshe fatari idan bai da tsari ta rairaya kula ko mutunci a rayuwa. Yana ba an akwai faruwa. ne ta kashe mama. Wallahi ni ban mai haka da idan bayan labai. Da me laki ji tsoron Allah jamila. Sa, Kin ce ba ka da ba za ki iya faɗa mana yadda kuka da Wallahi ban mai haka da ita ba. Ke, ke. Wallahi kun yi haka. Mun tsafuka azzalima ai ke ma sai an gabarin ki. Wallahi sai an gabarin ki. Jamila ki ji tsoron Allah. Shari za ki mun. Amma Allah ya sana gani na da bari da ke mun ba mai haka da ita ma. Kuma na shiru lalla. Ki za ki faɗa mana gaskiya abin da ya faru? Faɗa mana muna ci. Lalle wallahi shiri da ke mun ni mai haka da ita. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa mata suke bayan su. Idan kika ga yadda muke ta soyayya da yarinya nan, za ki ɗauka cewa mata da amma babban abin da ya bani mamaki shi ne muna tsaye muna fira da ita duk tsawon lokacin da muka ɗauka kawai sai ga wannan gane yana zuwa kawai sai ta fara faɗa mutum ba kai ga wani A wurin su ma ya wuce to ai shi ma ke riga ke sai kaɗan daga cikin halin ne.

da yana tunanin cewa nisa a duniya shi ba kuma ne to ga shi dai abin da ta faɗa ke Ana ganin da gaskiya magana sai da dai ya kasance cewa shi ba yi abin da nake bukata to idan na ce da yi mu ce a yi shi ke nan Ai, ta laki wani kamana. Ai, in gaya miki ina tahowa na taho da wata bukata tawa kawai kuma ina zuwa kofar gidan sai zance ya juya kin taho da wata bukata eh. kuma kina zuwa kofar gida sai ta canza kai da gaske yarinyar gidan nan korajo kin san ba sanin ki ba dan yau da ba shi da tabbas na abinci miki da jiya na ka magana yi wani abu ai ba abin da ta mini gani ne ta girma yarinyar yaushe gona da ita masha Allah eh tun fa tana ikan kanuwa fa ai na ya ɗaure ne mamaki ni da na taho da gogo miki zancen kadashi sai na tattara shi dai na ce to babu ma zancen kadashi ne koyi zancen nurati ya kamata amma nurati miji ko kuma maganar miji an mata ce nan to ni ko mun yi ram tuwo na mai na nama na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai

ihun me ya ce mata kike ta me kike zaton zan ce mata na amince kin ga akwai wata bukata da hajiya za ta zo mata ta kasa amsa mata kuma amma ya kamata ki ga mata zancen aure akan wa akan wa zancen auren yake in dai akan ki ne ni ban san shi ba magana ta ki karewa yau a ce wannan gobe a ce wannan shine zan bata labarin akwai zancen aure akwai zancen shi ne dai kai bin an ki a kara masa lokaci lokacin nan fa idan a cikin ɗaki yake yau a yakita a kara mai gobe a yakita a bashi ya ci a ce ya kare an kwashe shi tas saboda haka mu ba za mu samu saurari wani kakansa ba ke yanzu a tunani irin naki zama zaki ki ta jiransa wato rankata kaf sai danginsa san kare kenan yau ya ce kawunsa gobe ya ce kanin babansa jibi ya ce anjinsa ina dalili mu ba za mu zauna jiransa ba kin ji na gaya miki kin da kike yayin ni fa in kika ƙara bani a gurin da ranki zai ɓaci zancen banza kenan Muna Allah ki kuma kina ji bari gaya miki na sake ma dawowa idan ya zo ki gaya masa ki tabbatar masa da cewa kai ya ƙara zuwa kofar gidan an miki miki kin ji na gaya miki ko baki ji ba idan ko ba za ki iya gaya masa ba ni da kaina zan iya kallon tsaba gidan sandira mai kiyaye min ya kuma kina da kanki ni da kaina mana shi haifin min ke kin ga wannan aiki Kina nan kina yi. Kike ambatan kin shiga uku. Da bari kici, Uku uku so da kin kika shiga. Ina dalilin wannan masifa. Wai idan aka gaya wa mutum abin da zai fushe shi sai tsalle da ya ce bai san wannan zance ba. to kuka su kika fara sai dai ki tsayi mutuwa zaki sai dai ki mutu babu bashi ki jira gaya miki ko da irin aikin banza ne wannan ne kina so ki tara mu mutane a cikin gida ne ba za ki yi shiru ba eh ya yi abin da ki eh dai da nake gare ni aiki ki dora mana ko da irin mulakanci ne wannan da ki tara mu mutane a cikin gida za ki tashi ba Ayo! Ayo! caji kuma duk irin wutar da aka kwana da ita jiya da ke caji ba ke nufi? Bacci ne ya fi to shi kenan yanzu abin da za a yi da ke maza ki je ki kai cajin da gida kin ga kamata a ce wa kiwon kenan ke kika zauna ki gani shi ko kin ji na miki ki maza ki je ki dawo Assalamu alaikum. Ah.

Nike wai ce wai ba caji da ce ma ta tsaya ce, wannan wanke wanke ta ce ba ta ce. Yau an ake kika zama wayar ta tafi ku ta kai ki caji. Kamar yaya ban gani Na ce ke kika zama wayar ta tafi ta kai ki caji. Tana can a kamfana da sauran nan nata suna zance. Mm. Yaron da na ce da ita babu ita babu shi suna can tare a yanzu can da ake. Mm-hmm. Haka kuma Nuratin ta zama kenan? Kwarai da gaske can ko harara ma ban isa ba a gurin ta baranta na ma ta kalle ni ta gaishe ni. Ba zai yi ba. A haifi ɗan a hasa juya shi yadda ranka ike so? Ai zan je in shi. Wani da gogo ya yi wani na da. Ba kika sani. Ai ba zai yi ba mu ne in muka da gida. haka iska haife mu jiragen lafiya jiragen lafiya hajiya bari in je kai munafiki ba zan ansa ina wurin ko me yake damun ka ne kai ka haifar da yan nan kuraya aka yi yi na raba ka da yarinya ta na ce ka da ita na ba da sako ta gaya maka abu ya gagara to ba na zo da kai na gaya ba na ba ka sako kuma zan kara ba ka sako ka raba min da yarinya wannan ai cuta ce ni cutar da ne kake nema ka ba ka auri yarinya ba kuma kana nema ka hana sai aure haka ake yi kan me a'a a'a har ma kake ka bata min yarinya ko kuma ta zauna ta rayu ba aure magana ake magana ake ta karewa lokaci in tara shi aka yi dani ya kare kullum ka kara ma lokaci akan bai karbi da yarinya dan kaji na gaya ma ka fita ido na rufe ka tare min yarinya yawwa ku shi da ke kuma kun ci ku ci sallama dai kaso amsa mini zirki mun saben shit.